shirin shirinmu na mata yau bakwancin wa. Salamu alaikum ina kwanan ku jama'a yan uwana mata da maza. Sunana Zainab Safiyanu Adu Malik. Zainab, a bamu labari, bamu labarin ilimi da sauransu a takaice. ilimi dai na kammala karatu na A na kai karatu da a haife ni ne a garin Edo State amma yana da shekara biyar na dawo nan garin tun daga lokacin ina na nan na primary na secondary na university wacce makaranta ke ya kike muna kike wa sauraro koro ke mun roce ce <laughs> a wallahi <laughs> biyu ke na gama wani course aka karanta computer science um daman course ne kika so ki karanta kenan ito e kin san kana tasowa kana da buri kowa zaka tambaye ka zaka ce medicine da sauransu da kika taso eh, ko ina primary school aka tambaye ka ah, me kake so ka zama nan gaba sai ka ce medicine kake so but as time goes on dai sai na canja ra'ayi na bi computer science me yasa kika canja ra'ayi to na ga yanzu in kin duba rayuwar komai ya koma kan computer hmm. to shi yasa ba wai rashin admission kika samu ya da miki ra'ayi a'a ba wai rashin admission first day na applying university of jos hmm. so ban samu ba uh, biochemistry na applying mm-hmm. can kuma sai muka zauna da yayata sai ta ce mun to why not in yi trying wani school hmm. initially ba na so in je BUK na yi primary na yi secondary ina so in dan fita in je primary secondary BUK staff school kika a'a na yi primary ina a akwai wani makarantar nan gandu hmm. ganda albasa a nan na primary wani makarantar uncle sam mm. to daga nan na wuce tudun maliki mm. crown science a commercial college a nan na secondary dina to kenan ke bugu eh, da kika yi wa jan bugu da biki samu a na biyu kika samu a'a na hudu sai da na yi na hudu sannan na samu na biyun shi ma wani kasa aka daɗa nema na biyun na nemi same biochemistry abu so biyu na applying abu mm. na biyu na applying biochemistry na uku sai na ƙara applying computer science a abu ban samu ba sai na applying biyu ke to me sai da damu dole sai abu kawai kin san ra'ayi dai mm. ba wai da wani abu ba da kika samu computer science din ya karatun ya zo da sauki ko ya dan zo to alhamdulillah da kin san karatu yanda yake a Najeriya ba za ka ce ya zo maka da sauki ba kuma ba ka ce ya zo maka da wuya ba kawai dai alhamdulillah alhamdulillahi mm. kin san tun farko bakin su kika so ki kika mm. canja layi mm. da kike karatu wani irin kalubale kika fuskanta to dai ba abin da ba za a rasa ba maybe wurin wani sayin kin san kowa abin da yake so za ka ringa aiming high ne first class first class daga nan kuma first class ɗin ka yi a <laughs> a'a ban samu first class ba amma da amma shi kika so to kowa dai da burin nawa da nawa aka samu tutu na fito da shi wasu ɗaliban sukan ce sun fuskanci matsala ta wajen malamai a gaskiya ni ban fuskanci wannan to a wajen ɗalibai fa a ba wanda na fuskanci wani abu da shi to bayan kammala karatu um, ina labarin yi wa ƙasa hidima to yanzu da ina makeup makeup eh, ah, nake ba wai canjin layi ba kin san kafin ka samu aikin yi ba mm. ka zauna ba ka ce wai lalle sai ka samu aiki gwamnati ba Na maka ki gama makarantar kin koyi makeup ne a ah, ban koya ba mm. ko a yanzu ma ba koya nayi ba ko ina dai ganin mutane suna yi ne mm. kawai sai na ɗauki abin kuma kin san kowane abu kana yi yau da kullun yau da gobe kana ƙara ilimi za ka shiga su youtube kana kallon videos na wanda suka yi da ka ganya suke yi to kai ma sai ka sa abun a cikin practice sai ka ringa yi to yanzu kamar shekara nawa kika fara sana'a ta makeup na kai shekara kusan daidai da wani abu yanzu ban dai kai shekara biyu ba zuwa na wurin balansi na fara makeup to yanzu um, za a ci gaba da makeup din ne ko still za a nema a ah, insha Allah yanzu dai na ci gaba da yin makeup din ne for the main time hmm. in Allah ya sa nan gaba na samu aiki zan yi amma kuma ban ni dai na fi son shiga harkar entrepreneurship gaskiya kenan dai a wannan makeup din zaki tsaya eh nan makeup din zan tsaya makeup kuma maybe nan gaba in Allah ya bani iko ni ma ina son bude nawon brand din maybe in ringa harkan ko kayan makeup haka nawa kamar su fauda haka da za a sa sunana a ciki insha Allah nan gaba buri na kenan in na samu abin da nake so a harkar makeup din kuma na samu kamar tallafa hmm. a wurin ko gwamnati ko wani ina san ana bada mm. kin taba nema na taba nema akwai wani da aka yi ko menene na Kano state da na taba nema amma dai ban samu ba kin san yanda abin yake still dai nan gaba ina sa rai to a takaice wani irin kira zaki wa mata yanzu dan kiran da zan wa musamman matasa kar su zo na su ce wai karatu is okay yana da kyau ka samu ilimi ka samu kwalinka ka ajiye amma sana'a yanzu ko da ma kana aiki ka hada da wani abu ka ringa yi na sana'a shi day to day at least day a rana dai za ka samu wani abu na rufe asiri da zaka taimakawa ko mijinka ko iyayenka ma to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya